لقد راى من ايات ربه الكبرى تباس النبي محمد ya ga ayoyi masu girma na Ubangijinsu da suke nuna ikonsa a daren da aka yi mi'raji da shi, ya ga aljanna kuma ya ga wuta da kuma wasu abubuwa daban.